gwamnatin jihar borno ta ce ta rushe wasu kwamitin da ke rabon abinci na wasu sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar borno wannan ya biyo wasu zanga-zanga ne da wasu 'yan gudun hijira suka yi a garin maiduguri cikin kwanaki biyu nan wato kama daga ranar laraba zuwa ranar alhamis wanda har ya kai ga datse wasu hanyoyi sai dai matakin da suka ɗauka bai zafafa kamar na ranar alhamis din ba inda ɗaruruwan waɗannan 'yan gudun hijira suka fito kan tituna da kuma kyautar cewa daga karamar hukumar martin suka fito suna kokawa game da rashin samun abinci da ba ruwan sha a irin waɗannan sansanoni tuni dai mataimakin gwamnan jihar borno honorable usman durkwa ya zarci waɗannan 'yan gudun hijira lokacin da suke wannan zanga-zanga inda kuma ya ba su baki daga bisani ya ma manema labarai jawabi game da irin matakan da suka ɗauka kamar haka a zamanan na shugaba kuma a zamanan na mataimakin gwamnan borno tun da baya gari hakki na wayana dole na inji inji kafin wani ya mishi magana ya mishi magana a kai saboda ya dalilin da aka bani wannan amana na magana lallabe su na tambaya me yasa kawaka suka ce na ɗaya ba sa kwamiti na dafa masa abinci na biyu akwai shugabannin su wanda ba sa yi musu adalci ga bisa abin da ke ba su na uku sun ci abinci da ke ba su ya yi kaɗan kuma da na tambaye su suka ce ga abinci amma shugabannin an na maka shugabannin su ne wani suke dama musu abinci mu kuma in ba martin nan ba yawanci yanzu mu fara bayarwa kowa ya dafa da kanshi mun gudu wannan bisa ga rashin dafa abinci din masu dafa abinci mu sune suke dafa abinci da ma kansu mun sani ma biya su ta yaya wannan abin zai faru mun zo na na ba da directive na rusar da wannan kungiyar dafa abinci ba kungiyar dafa abinci central so yanzu na ba da directive ma eh, chairman sema su da mutane a dauka gida gida kowa a bashi an dai gudanar da wannan zanga-zangar ne cikin lumana yayin da jami'an tsaro kan ba jama'a kariya to wai shin menene ma bukatun waɗannan 'yan gudun hijira ne da har ya sa su gudanar da irin wannan zanga-zanga damu wanda muna da shi muna cikin hali yunga ne ya fitar da mu zuwa waje ba ma samu abinci kwata-kwata ana turowa baya zuwa waje mu suna dannawa kai yau ya kai ya wuce ya kai wata muna ta wahala wannan kam ba ma samu abinci kuma ba ma samu ruwa haka suna ci da mu sai a ce an turo kaza an turo kaza suna kai zuwa kasuwa suna sayarwa gaskiya mu kan abubuwa a cin kofin shayi ma ana na abu a cin kofin shayi da ba mu abinci ba mu abinci kwata kwata ba abinci in an ran da aka ka buski ma kofi daya ko yaran ka goma ne kofi daya in yaran ka daya ma kofi daya kuma kofi daya ma ba kullum ake ba mu ba sai an sa kwana biyu uku a tsakanin ake ba mu abinci da wannan wahalan gara garin mu muna cikin wahala tsanani ne azumi ya zo so uku aka mana kunu kunun ma bai zama kunu ba domin siga hatsi gari gari ma wanda zaka ba jaki shine aka zo aka ciyar da mu so uku aka mana kunu a cikin azumi tunda azumi ya wuce zuwa yau ba a taba ba mu abincin da zamu kwashi ko lokaci biyu ba har zuwa yau ba mai ba magi ba gishiri ba komi biski kofi daya biski ma duka dusa ne ana da zalunci kuma abincin an kawo a sace a fita da abinci ana kwashe ban ga da ido na wanda suka gani ba ƙarya za su yi ba famfunan da yake da ruwa wani sai kwana da ishirin sai dai yaro ka to mu yan hijira ba Allah ne yake mu ba Allah yana son mu Allah ne da rahmar kaddara kaddara ce Allah da rahmar wani bai zama zai zo zana cikin Maiduguri wasu yan gudun hijira kenan da ke cikin garin Maiduguri suke bayyana damuwarsu da har ya sa su gudanar da zanga-zanga kan irin matsalolin da suka ce suna fuskanta na karancin abinci da ma ruwan sha Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya